zama babban kare abin tsara ni wai ko da mai kare gagata lamma duka da kuru koke mai kashe mabu To jama'a masu sauraron mu barkaku da yau barka barkaku da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na musamman na hira da 'yan mazan shiri ne da muke kawo muku hira da tsahin 'yan dambe wayanda suka yi zamani a baya ba don komi ba sai don taimakawa mu masu tasowa a yanzu su san tarihin gwanayensu kamar kowane lokaci dai ni ne naku al'amin garin sokoto ke jagoranta wannan shiri to a yau mun yi dara mun yi kacibus mun yi babban kamu mun samu tattaunawa da wani tsohon shahararren ɗan dambe. Madalla To bari in bashi ya gabatar da kanshi da kanshi gare ku masu sauraro. Sunana Balan Bakoshi. Yawwa. To, balan bako shi daga wani bangare? Daga bangaren gurmada. Oh, daga bangaren gurmada, balan bako shi ta san komi na rayuwa mm. yana da sula yana da dalili. Insha Allah. Amma harkar dambe wani mahaushi ne wani gado ya yi wani kuma sha'awa ta kai shi. Eh, haka abin yake. Kai naka tarihin kai me ya aka yi ka fara dambe. ni gaskiya halin da ake ciki ni ba mahauci ba ne ba wani abin gaba ne ni dai na shawa abin ne kawai na shiga saboda ɗaya ina son su kuma na tashi na ga ana wasanni a nan ƙasashenmu muna tun muna yara dai ana zuwa muna kallo to abin kuma ya shiga raina kwarai kwarai kwarai kwaran gaske to alhaji ballan bako kamar lokacin da kai dambenka kana iya tuna ko da wa ka fara dambenka na harko ka shiga fage ka buga dambe to gaskiya bani bani tunawa saboda amma dai farkon hita na yawon duniya na fita wurin yawon duniya 1984 na fara yawo to farkon hita na dai ni gaskiya ba iya kawo da na fara dambe da shi To lokacin da kai zamanin ka da bangaren Jamus bari mu ce bangaren Jamus da suwa da suwa kai dambe wannan lokaci. to bangaren jamus na yi da su sarki babban rami su eh, mai riga su abu kusa su nasarawa burkulu yake su kuma kamar su dan sanyin na su aminu tambuwal kamar su can bangaren kudawa kuma kamar su bangaren eh, su kudawa kamar su mati na badiya da su kallamin wada da su to ga sunan dai da dama dai yan bangaren na kudawa duka kone su ina muna buga da su to yanzu bari mu fara mai abin da ke da ke fara bangaren jamus misali kana da wasa ah. da dama bangaren eh. to tsakanin kudawa da jamus suwaye misali a kun kashi tsaurara kamar kun kashi gabar ta yawa misali to ai dama ka san can mun ɗauki abin kamar sun musana mun ka ɗauke shi na'am ba muna yi ne kana in kashe ka ko kashe na sai dai wanda ya tsaurara sai a tsaurara mai wanda bai tsaurara ba kaga sai a sausauta mai a ta yi tafiya lahiya lau. san na haɗe ya ta guda ya aure. Lallai mu mun abin ne kamar sana'a ne in ka kashe ne yau gobe ba bai hana iske ka buge ne ke iske kana cin abinci sai yanzu na mu ci tare. Gaskiya ne. ko kuma yana kana ta an ce kai shege ka samu kuɗi ba ni wani abu don ka samu sa'ana a iska kwarai da gaske ne ba ka sai kaga abin ya zan kamar ana yi ne don neman abinci to yanzu kamar wannan lokaci da suwa da suwa kake bin bashi kisa a to gaskiya ban iya gane su don dai ni ban san iyaka su balla to bangaren jamus din kaiwa ke bin ka bashi wanda ya buge ka baka rama ba to eh, wanda ya buge ni ban rama mutum ɗaya ne ah. wanda ya buge ni ni ban taba buge shi ba kuma kashi kisa biyu yayi mini eh shi ban taba buge shi ba Allah ya masa rasuwa eh lawalin kagara Ok, lawalin kagara mai dambi Eh, lawalin kagara. Shi ya kashe ni ban taba kashe shi ba. Bayan shi duk wanda ka sani dan dambe na duniya, duk wanda ka sani mai buga dambe lokacin nan. Eh. Ya ci bone na na na ci bonen sa. To kamar mamman dan sanyin na. Eh. Ah. san akwai wasu maganganu da sun daɗe suna yawo cewa shi ar muharin kabaddan ya saukan maka kawuwa da sauransu to tana da cikin ma dalilin da na kira ka yau saboda wagga magana ta ya kusan shekara da shekaru kila kai ma kana jin ta ina jin da na san abin da na saboda na san na san abin da a gaskiya abin shi yasa kai gama damu ba ina jin maganganun mutane yayin lamarin sannan shi da ya buge ka karama shi da ya buge ne shi ba buge ne ba don abin da annan dan sai na kama ne kawai don ya yi ni kari ya tunkuɗa ni kawai to ana gardama ba kashi bane ba kashi bane da kaje inda muhawara ta tashi ah. kaji tsakanin mu da shi amma wallahi ina tabbatar ma eh. maganar cewa shi ya balle ma hannu ƙarya ce wannan ko da muka dambe da mamman ina da ciwon hannuna da shi muka dambe har muka bari kuma ina tare da hannu don ciwon hannun na ya samu asali tun tun tun tun tun tun 284 eh. muna yara wani ana ce mai bagobiri yaron giron masa ne shi ya buge ni ga hannun nan nan a yawuri sai hannun ya gutse da hannun ya gutse sai na dawo gida na yi sati biyu ina jinya na warke sai na koma ko na koma duk da na mai ce eh. ka ji sanadiyan da hannuna ka ko san 84 a zan yi mahi da mai san sanyin na lokacin nan zai yi wa gaskiya gaskiya ka gani to wallahi tun 84 hannuna ya hita tun lokacin kuma har yanzu har na baddan ban kuma insha Allah ina fama da ciwon to yanzu kamar kuma da shi nake yi yawa lokacin da kai dambe akwai wani wanda kun kai dambe da shi sakkwato bala yaro eh to lokacin ina ganin damben na yana ɗaya daga cikin wanda ya ƙara ma farin jini ga sakkwatawa da duniyar dambe gaba ɗaya Gaskiya ne, gaskiya ne. Me ya faru a wannan damben da kai da Bala yaro? Kisa nawa na kai mai lokacin? Shi na yi masa kisa biyu bai ko ɗaya ba. Da lokacin da zai an ka tashin damben ana tunanin ma wai kamar baka iya wasa da shi. Eh. Sai lokacin ni baka kwarin gwiwa buge Bala yaro lokacin nan. To, gazan muna zuwa ana rai muna addu'a ga malamai mu samu ita lahiya lau kada mu samu targade ko kada mu samu raunana ga abubuwan mu gaskiya mu samu ɗaukaka ga abubuwan da muka sa kanmu mm. to shine da suka zo shi an ce mai kada ya zo in ya zo sokoto gaskiya ana kashe shi yace wallahi tallahi dai shi dai ni dai rage in na taho sokoto shi da ya zo zai kashe ni mm. to ko da ya zo din nan sai muka je muka gaisa da su muka gaisa da su sai na ce mato eh, malami na mun yi baki malami na ce to insha allahu. ba za mu so mu sabani ba in Allah zama na cin nasara kansu kuma dai an kai mana roƙon Allah aka tara yara ka yi addu'a hmm. gaba da an sadaka da muka tafi muka wace muka da hili muka yi daya ba kisa muka yi biyu ba kisa ba shi gari muka sake ba kisa sai da muka kwana uku hmm. muna yi ba dare ba rana to ran na hudu din na sai muka yi sai na kashe shi ya zo daukan fansa ba shi gari kuma na sake kashe shi eh. sai suka tattafa ya ni ya da aka tattafa da buge-buge da aka yi ta kone-kone da aka wace Kaji dalili, kaji dalili. Gaskiya ne. To kamar sauransu kamar su irin Ali Kwaren ganuwa haka wani lokaci shi ma yana ga yana dambe da kai yayi. Ali Kwaren ganuwa na kashe shi Sokoto kisan kwarai na bashi ɗaiɗaiɗai rairam. Muka ta yi gusau kuma na sake kashe shi a gusau. Eh. To amma ni yanzu ina ji kirari eh, na ji yi na wadda wata rigima sai balan ba shi kaza kaza kaza to <laughs> abin ya abin abin ya bani haushi ka gane eh. da abin ya bani haushi sai na hawo mota an kace min hina temina hina rabon dande eh. wallahi na hawo mota na temina eh war na je mina ta na iski na sahi na ji san gidan inda suke kwan daki nan gidan dan inda suke kwakwanci eh na sallama sai ta yabo da daki na iski shi ma bai da lafiya duk ya kumbura na lalle wallahi tallahi aho na sun kubar huska nan ta kumbura ta to abin da ya kai da eh, ya zan yi wannan magana gaskiya bai yi haka. Sai mai Ali an kai haka yake bala kaji kaji kai nasu to Ali ba ka da hankali ne lokaci yayi ba ka bari nan muka koma gida tunda ba kai kadai bane Allah ya lamarin ba don ka ba. Eh kowa na lokacin sai kare ka kuma kana tabin yan dambe ka koma gida ko ko kwandon goro ka sai ka dan kasa kana sai so yi zaman ka nan. Wallahi haka ne. Da ka gidan ku. amma kana koma na ka zanna wai yanzu waka waka dambe dan dambe zamani waka dambe tuna da kai tsohon annabi ka kai naka lokaci ka ce ma mai gida ga dan wani abuka ci abinci yace wallahi ba ai mai nace to mutuwa za ka yi na ci wallahi abin mamaki wai sai an ce an aje kujera tsakiyar dambe a ce eh, jama'a don Allah ku taimaka mana ga wani tsohon dan dambe yana barin abin da zai ci ina amfani wannan babu amfani gaskiya zai kai ku koma gida yace bai da kuɗi nace to ku ta san ma Abuja ka dai wurin Allah zuma Allah zuma ba kuɗin mota ka gida sannan ta san abuja di can alzuma ba kudi mota ya hau an ka zai mota ya ke haka nan ba ba mai sati biyu wasu sati biyu da da koma gidan ma Allah ya mai rasuwa wallahi wallahi ku alhaji balin ba shi bari mu koma bangaren kura ko ka taba da jafaru kura jafaru ai yaro baya gare ne ta so okay bai dambe da kai ba ya baya gare duk yaran matasan nan duka gani baya gare suka taso wanda abokan dambe na da su audu kila Kallamun wada su sanin kalla wada hadeja eh, blaki lambuka eh. da sauran yan damben nasu da annan dai su abokan damben mu a lokacin nan to wannan bangaren su su akwai mai bin ka bashin kashi bangaren nan ba mai bina bashin kashi bangaren kudu ko guda babu mai bin ka bashi to yanzu bari mu koma bangaren mawakan dambe to san dan dambe akwai wani mawaka wa'anda wani in yayi ma kiɗi kana jin da kowa kana iya wasa wacce ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske tabbas haka abin yake eh to wacce waka wani mawaki ce ka hiji da ita to ka san a kowa ko inda na ko ka ji an dogo jin ka kai a waka kama da wuta kana <laughs> wallahi magina suna magina suna suna hizgan jikin wallahi wani ma in yi ga kayan shiru zai tiyo buki gaban ka yace ka lalace ka zaka zaka zaka na? sai ka kara zabura gaban na san mai na kada kai kai dan damben da duk duniya babu dan damben da mai na kada ke so ka ka mai raka da ina miki di uban kowa gita yana halaka shi. Damo da babban kare abin sa rani wai ko da mai kare gagata lamma duka da kuru koke mai kasa mabu sana je Tchau. Thank <laughs> you.